صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. sa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare bansa kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 17 ga watan oktoba shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan oktoba na shekara ta 1973 kasashe masu arzikin man fetur na kungiyar opec suka sanya wa amurka ingila da kuma kamfanonin da suke sayarwa isra'ila ɗanyen man fetur takunkumi sakamakon yaƙe-yaƙen da isra'ila ta buɗe a wancan lokaci a yankin gabas ta tsakiya wannan takunkumi dai ya yi tasiri akan kasashen yamma har sai da farashin ɗanyen man fetur ya ninninka har sau uku amma bayan wasu kwanaki kasashen sun ɗauke waɗannan takunkumai duk da cewa babu wani alkawali ko wata yarjejeniya da suka kulla da waɗannan ƙasashe akan dakatar da taimakon da suke baiwa isra'ila a yaƙe-yaƙen nata daga bisani dai manyan kasashen duniya waɗanda su ba mambobi bane na ƙungiyar opec suka kutsa a cikin siyasar ƙungiyar kuma suka yi tasiri a cikinta ta yadda suka zama masu juya akalar kasuwar mai a duniya kamar da kuma suka mayar da wasu daga cikin kasashen mambobi na kungiyar suka zama 'yan amshin shatansu waɗanda suke aiwatar da siyasar kasashen yammacin turai a cikin kungiyar musamman ma dai kasashen larabawa masu yin biyayya sau da kafa ga manufofin kasashen yammacin turai. da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan oktoban shekara ta 1887 fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus gustav kirchhoff ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1824 a ƙasar jamus ya kasance mai kaifin basira da saurin fahimta tun yana matashi hakanan kuma ya kasance mai gudanar da bincike akan abubuwa da dama waɗanda suka shafi ilimin kimiyya Da gasken muhimman abubuwa waɗanda ya gudanar da bincike mai zurfi a kansu akwai hasken rana da kuma rabe raben sa da kuma sauran haske da abubuwa waɗanda yake ɗauke da su da yadda kuma yake isa zuwa akan doron ƙasa ya yi rubuce-rubuce a wannan fage dangane da abubuwa da ya iya ganowa dangane da hasken rana kamar yadda kuma yake da mahanga ta musamman akan wasu matsaloli na kimiyyar lissafi inda shi ma ya yi rubuce-rubuce a kansu. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa wanzuwar kungiyar Daesh a Afghanistan na da matukar haɗari. Siriya ta zargi Isra'ila da kashe mata wani jami'in gwamnati a kusa da tuddan Golan. Tsohon shugaban Gambia ya kalubalanci kawancen da jam'iyyarsa ta kulla da jam'iyyar shugaban kasar mai ci a yanzu. To yanzu ga labaran kamar da za su zo maku. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana da babban hadari wanzuwar kungiyar daesh a kasar afghanistan mr abdullahian na mai allah wadai da hararen ta'addancin da aka kai makonnin baya-bayan na kasar ta afghanistan kuma a cewarsa babban hadari ne wanzuwar ire kungiyoyin 'yan takfiriya a wannan kasa ya bayyana hakan ne yayin ganawa da sakatare janar na ma'aikatar harkokin wajen kasar austria wanda ya ziyarci kasar iran a ranar asabar ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma buƙaci kasashen turai da su dubi halin da 'yan afghanistan ke ciki da idan rahama musamman hakkin su da kuma yin tur da hararen ta'addancin da ke faruwa a kasar mutane sama da arba'in ne suka rasa rayukansu a wani hari da kungiyar is ko kuma daesh ta ɗauki alhakin kaiwa a wani masallacin 'yan shi'a da ke birnin kandahar a ranar juma'ar da ta gabata kasar syria ta zargi isra'ila da kashe mata wani jami'in gwamnati a kusa da tuddan golan bayanai sun ce an kashe jami'in ne ta hanyar harbin bindiga a kusa da gidansa da ke kusa da kan iyaka da isra'ila kafofin yada labarai daga isra'ila sun nakalto daga wasu majiyoyin soji cewa medhad sale yana da alaka da kudu da dakarun kare junju har musulunci na iran sai dai har yanzu kamar yadda ta saba akan irin waɗannan lamurra babu wani bayani a hukumance daga bangaren isra'ila medhad sale wanda tsohon dan majalisar siriya ne kuma dan kabilar druze dama ya taɓa zaman gidan yari na tsawon shekaru sha biyu a isra'ila bisa zarginsa da kasancewa memba na wata ƙungiyar gwagwarmaya ta siriya a yankin golan da isra'ila ke cewa tana shirya kai hare-hare kan fararen hula da soji a iyaka da isra'ilar ana da fargaba dai a game da yadda kisan jami'in wanda shine dan majalisa mai wakiltar yankin natu dangola na a majalisar dokokin siriya ya tar da wani zaune tsaye a yankin amurka ta ce tana bibiyar lamarin sace wasu 'yan kasarta su kimanin goma sha biyar a kasar haiti kafin hakan dai rahotanni sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane da dama a kasar ta haiti ciki har da wasu amurkawa sha biyar mutanen na wani rukunin ma'aikatan addinin krista ne waɗanda suka haɗa da iyalansu ciki har da yara babu wani cikakken bayani dai game da garkuwa da mutanen amma mahukuntan amurka sun ce suna sane da lamarin haiti na daga cikin kasashen da aka fi aikata garkuwa da mutane a duniya yayin da 'yan bindiga ke amfani da rikicin siyasa da rashin tsaro don neman kuɗin fansa wani bayani da aka fitar ya nuna cewa sama da mutum 650 aka yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa tun daga farkon wannan shekara ta 2021 wanda ya linka har sau uku idan aka kwatanta da barawar haka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran a gambia ɗaruruwan mutane ne a banjul babban birnin ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana don neman ganin a hukunta tsohon shugaban ƙasar yaya jami'a masu zanga-zangar a banjul sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta cika alkawarin da ta dauka na binciken cin zarafin dan adam da ake zargin tsohuwar gwamnatin jami da aikatawa yaya jami da yanzu haka ke gudun hijira sakamakon matsin lambar kungiyar ecowas na da karfin faɗa a ji a cikin gida musamman ma a fagen siyasa a baya bayan na ma an buƙaci jam'iyyarsa ta kulla kawance da shugaba adamu barau da ke kan mulki da niyyar tunkarar zaben shugaban ƙasar da ke tafe sai dai jami da ke gudun hijira ya kalubalanci kawancen da jam'iyyar ta kulla da jam'iyyar shugaban kasar mai ci da nufin tunkarar zaben shugaban kasar na ranar 4 ga watan disamba idan fa Allah ya kai gwamnatin venezuela ta ce ba za ta halarci tattaunawa karo ta hudu ba da 'yan adawa na kasar wace aka shirya yi a colombia ranar litinin 18 ga watan oktoba nan gwamnatin ta ce ta yi hakan ne saboda mika wa amurka wani dan colombia makusancin shugaba nicolas maduro wanda amurka ta ce tana nema bisa zargin halarta kudaden haramu a ranar asabar ne aka tisa kiyar alex sab zuwa amurka daga kasar caberdia shugaban majalisar dokokin venezuela ya danganta lamarin da tsokana yayin da shi kuwa alex sab ya danganta mika shin ga amurka a matsayin haramtacce saboda ba a kammala shirin ba gaba daya in shi shi ma'aikatar shari'ar amurka ta tabbatar da mika mata shi kuma ta ce a ranar litinin ake sa ran gabatar da shi a gaban kotun florida a shekarar 2019 ne amurka ta zarge shi da halatta kudaden haramu da kuma kasancewa jagoran wani gungu da ya taimakawa shugaba venezuela da gwamnatinsa karkata tallafin jin kai da aka baiwa al'ummar venezuela to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashi da son barka dauke da labaran duniya. Yan sai sauran shirye-shiryen wanda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamurra da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suka shafi nahiyar tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana wasu lokutan a kan yadda suke kallon lamuran ta fuskuke daban-daban shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan labaran da rundunar sojan najeriya ta bayar dangane da mutuwar shugaban kungiyar isop abu musab albarnawi a cikin wannan mako labaran da har yanzu kungiyar bata tabbatar da shi ba kamar da kuma shirin zai tsokaci akan yadda ake kallon makoman lamura na kungiyar idan har hakan ta tabbata wannan da shine abinda shirin zai dubi a sa da yardar Allah da fatan masu rare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. a cikin wannan mako ne dai rundunar sojan najeriya ta tabbatar da mutuwar abu masa'ab albarnawi wanda shine shugaban kungiyar is a yammacin nahiyar afirka wadda aka fi sani da iswap hafsan hafsoshin tsaro na najeriya janar lake erabo ya fito fili ya tabbatar da mutuwar albarnawi duk da cewa dai bai bar da wani karin bayani ba game da mutuwar tasa wanda tun a cikin watan satumba aka fara raɗe-raɗe kan hakan kungiyar isop da ba ce komai ba game da wannan lamari wadda ake yi wa kallon kungiyar masu ikirarin jihadi mafi karfi a najeriya tun bayan mutuwar shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau a farkon wannan shekara da muke ciki sakamakon kisan shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau mayakan kungiyar da suka hada da kwamandoji da gaskensu suka rika mika kai da kuma yi mubaya ga kungiyar isop yanda kuma wasunsu suka mika kai ga sojojin najeriya sakamakon yadda zuciyarsu ta kare bayan tabbatar da mutuwar abubakar shekau mutumin da ya shahara da izgili da nuna ke kasassar zuciya da kuma nuna buwaya to sai dai mutane da dama ba su san albarnawi sosai ba ba san shi ba a kafofin yanar gizo da kuma na sada zumunta kamar yadda aka san abubakar shekau a duniya ba domin kowa babu takamaiman bayani a kansa da kuma abin da ya shafi rayuwarsa da shekarunsa da abin da ya kama da haka amma dai ana zaton cewa shi ɗa ne ga muhammad yusuf wanda ya kafa ƙungiyar boko haram wanda kuma ya rasa ransa a hannun jami'an tsaro bayan kame shi a ƙarshen watan yulin shekara ta 2009 da farko dai an riƙa ganin albarnawi a matsayin mai sassaucin ra'ayi mai watsi da tsatsauran ra'ayi irin na ƙungiyar boko haram musamman ma dai wasu daga cikin ayyukan rashin imani da rashin an adamtaka da ƙungiyar boko haram take aikatawa kamar sanya ƙananan yara su riga kai harin kunar baƙin wake da kai wa musulmi hari a cikin kasuwanni da makarantu da masallatai da kuma cikin birane da dai sauran abubuwa makamantan haka waɗanda ƙungiyar boko haram ta shahara da su a cikin ayyukanta bayan rasuwar mahaifinsa a hannun 'yan sanda abubakar shekau ne dai aka nada a matsayin jagoran ƙungiyar ta boko haram albarnawi ya rike mukamin kakakin boko haram amma sun raka yawan samun saɓanin ra'ayi tsakaninsa da abubakar shekau da sauran manyan shugabannin ƙungiyar a cikin shekara ta 2013 ne dai ya sauya sheka zuwa kungiyar ansaru wani bangare na 'yan aware na kungiyar boko haram da ke alaka da alka'ida sai dai duk da irin bambance-bambancen su kungiyoyin biyu sukan yi aiki tare a lokuta da dama domin yin abin da yake ganin gyara ne a cikin kungiyar ta boko haram da kuma karfafa ta ta zama ɗaya daga cikin kungiyoyi na masu da'awar jihadi na duniya a shekara ta 2015 abubakar shekau ya haɗa kai da ƙungiyar daesh wato is a shekarar da ta biyo baya ƙungiyar is ta nada albarnawi sabon shugaban ƙungiyar boko haram ko kuma abin da suke kira da wali kuma hakan ya jawo rikici mai tsanani a cikin ƙungiyar masu bin diddigin lamarin ƙungiyar sau da kafa dai suna ganin cewa an samu sauyin shugabancin ne saboda bambancin ra'ayi da ke akwai a tsakanin shekau da kuma shugabancin is na koli jaridar is ta annaba ta wallafa wata hira da albarnawe a cikin watan agustan shekara ta 2016 a cikin wannan hirar ya bayyana yakin kungiyar a kasashen afirka ta yamma a matsayin yaƙi da masu rida da masu wa'azin addinin A akan haka a matsayinsa na shugaba ya bayar da umarnin kashe kirsoci da kai hare-hare na bama-bamai a majami'o'in mabiya addinin kirista amma a wani sauyi na tsare-tsaren kungiyar ya lashe takobin kawo ƙarshen hare-hare akan mai uwa da wabi kan masallatai da kuma kasuwanni ba kowa ne ya yi maraba da sauyin shugabancin ba kuma shekau ya zargi barnawi da kitsa juyin mulki a cikin shugabancin kungiyar boko haram a dalilin wannan rikici na cikin gida masu mara baya ga kungiyar is ko kuma daesh suka shiga kungiyar iswap wadda albarnawi ke jagoranta yayin da shi kuma shekau ya ci gaba da zama shugaban kungiyar boko haram tun daga wancan lokacin da dai kungiyoyin biyu suka zama masu matsananciyar husuma da hamayya a tsakaninsu. su isop ta sanar da cewa shekau ya mutu a watan mayu bayan tserewa daga yaƙi a lokacin da suke karawa da mayakan isop inda ya zaɓi kashe kansa da kansa ta hanyar tayar da bam a jikinsa maimakon miƙa wuya ga ƙungiyar ta isop wanda kuma cewar ƙungiyar wannan ne ya yi sanadiyar mutuwarsa isop ta ce babban jagoran is na duk duniya abu ibrahim alhashimi alƙurashi ya bar da umarnin buɗe yaƙi da abubakar shekau a cikin dajin sambisa akan haka ne tun daga lokacin mayakan na iswap suka shiga yaƙi da ƙungiyar boko haram gadan-gadan domin aiwatar da umarnin jagoran na daesh ko kuma is albarnawi ya sanar da labarin mutuwar shekau ne a wani saƙon murya wanda aka naɗa a watan yuni inda ya ce shekau ya aikata ta'addancin da hankali ma ba zai ɗauka ba da lokaci ya yi allah ya fitar da jaruman sojoji bayan samun umarni daga shugaban ne a cewarsa a ƙarshen watan na yuni wasu da ake zargin cewa mayakan boko haram ne sun tabbatar da mutuwar shekau a wani faifan bidiyo da wasu jaridun najeriya da masu sa ido suka wallafa hakanan kuma is ta tabbatar da yadda shekau ya mutu sannan ta bugi kirjin cewa dubban mayakan kungiyar boko haram din sun mika kai a gare ta a ƙarƙashin shugabancin albarnawi a shekarun baya-bayan nan isop ta mamaye wurare a arewacin najeriya da kuma yankin tafkin chadi kuma tana aiki a kasashe masu makwabtaka daga ciki har da burkina faso da chadi da kuma nijar da mali ƙungiyar ta kwace sansanonin soji da dama tare da samun makamai da kayan aiki daga rundunonin soji a waɗannan yankuna masana kan harkokin tsaro na yankin yammacin nahiyar afirka da ma wasu masana daga sassa na duniya sun yi imanin cewa ƙungiyar ta isop ta ƙara samun bunƙasa ne sakamakon yadda ta haɗa kai da ƙungiyar daesh wadda a halin yanzu dai ita ce kungiyar 'yan ta'adda masu da'awar jihadi mafi girma a duniya wadda take da mambobi a kasashen duniya daban-daban waɗanda suka hada har da kasashen amurka da kuma kasashen nahiyar turai da ma na asiya gami da rasha da china irin wannan alakar da kungiyar ta isop take da ita da babbar uwar kungiyar ta duniya ta taimaka mata matuƙa wajen samun abubuwa da dama a cikin sauƙi kasantuwar cewa uwar kungiyar tana da alaka da wasu daga cikin kasashe da suke taimaka mata da makudan kuɗaɗe da kuma makamai da kuma ba su horo na soji da nufin yin amfani da kungiyar wajen cimma wasu manufofi na siyasa akan wasu ƙasashen babban misalin hakan kuwa shine da yadda aka yi amfani da kungiyar ta daesh wajen kawo matsalolin tsaro a cikin kasashen iraki da syria wanda kuma duniya ta san ƙasashen da suka ɗauki nauyin kungiyar ta daesh wajen aiwatar da ta'addanci a cikin waɗannan ƙasashe. bayan karya lagon da'ish a cikin kasashen siriya da iraki a halin yanzu an kada akalar da'ish ne zuwa kasar afghanistan da nufin yin amfani da ita wajen haifar da rikicin addini inda tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan ya zuwa yanzu dai da'ish ta kai munanan hare-hare a makarantu da masallatai na mabiya masabar shi'a da nufin yin amfani da hakan wajen haifar da rikicin addini a kasar wanda kuma hakan yana zuwa ne jim kaɗan bayan ficewar amurka daga kasar ta afghanistan lamarin da ke nuni da cewa abin da yake faruwa shiryayyen lamari ne dangane da labarin mutuwar albarnawi kuwa wanda sojin najeriya suka bayar duk da cewa har yanzu babu wata kafa mai zaman kanta wadda ta tabbatar da hakan kamar yadda ita kanta kungiyar ta isop ba ta tabbatar da hakan ba har zuwa yanzu amma dai idan har hakan ya tabbata to kuwa lamarin zai tasiri a cikin kungiyar da kuma aikace-aikacenta kamar yadda mutuwar abubakar shekau ta yi babban tasiri wajen dakushe ayyukan kungiyar boko haram da kuma karya lagon mayakan kungiyar. ma saurare lokacin da muke da shi riga ya suke mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da sannan kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa bi VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum yau ya sa radio ta Tehran mai magana miji Muhammad wanda ga sanda suna miji soja mai hadar sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida Malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida Ajidan shef Gero wanda yake mai ina gaida Ajidan shef Sumaila Garba wanda yake mai ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita dutse akwai abdu mai teba baki likita dutse akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan dada ishago baki likita dutse ina gode radio tehran biyu ya sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaidata ta sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari muka cin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yusuf sawun doki dan planning goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai abdurashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan dan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zurishin jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu bi iwaci e hausa da farko da suna na shugaba iliya ne kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a wannan karshen mako in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai jagoran shirin hassan barka ina maka fatan kai da kai da zama a cika gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sai matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotoro wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja mai daidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta manta da alhaji awal abu wanda yake agadas akwai alkasim agadas ilis agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani mazamanta manta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamoni a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum warahmatullahi wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin koshin lafiya ta kenan muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe gaishe ta a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazaunin lubiya ina gaida tontoni na ibrahim daga nan hayyamai kwarta kwartage ina gaida tantani na suman wadata ina gaida abokina na kai na lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwara ina gaida kowa a wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi insha mai magana shine Hamza Ismail daga nan Lubiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BYT Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BYT Hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan Radio BYT Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Shu'aibu Fanna ina gaida Malam Rabi wa da gida da ke zaune a birnin Niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan Radio BOS Hausa ku huta lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum mawuyar jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agada Sininja. To da waga dama da kuke ba mu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida Shaba mai daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdurrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago karfin daura a nigeria ina gaida tahir m tahir bulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na na kulawa na Alhaji Abdul Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BH Hausa ta Jamhuriyar Iran. kuna magana ne da sani bulacha daga nan jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku yan gidan radio na biyu hausa ta radio iran eh, muna yi muku barka da wannan sabo shekara ta maulidi da ta shigo kuma allah huta mu lahiya allah sa ibada mu ce kuma allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna allah ba mu ladan wannan wata allah sa zan allah ya cece mu gabaki ɗaya da mu da ku duka 'yan radio Iran. Kuna magana da Sani Bulata Karce Kuren Daga daga jamhuriyar niger jihar da Magaram. salamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana naku ne da kullum Mustapha Mamadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke bamu a duk karshen mako domin isar da sakon gaisuwa ga amina arziki. Zan fara da gundumar Bangi da kanta eh, da kewaye. Da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin Bangi. Yakin nan zan gaida mutane mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka irin suna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da kewaye baki ɗaya yau cewa mai magana naku almustapha gadon gari assalamu alaikum a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu dubin gaisuwa da fata alfiri zuwa ga ku to radio biyu to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka saurara to ina muku fata alfahari kamar su alhaji lawal tati ina gaida su nushin madattai da da abdulaziz prezi da shugaba rabu mai aski dozman takasimo to letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio tehran mai magana sun habiba ila dukta daga kwarnaka jihar malariya jamboriya niger eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yau ma ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga daukacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabi ila da ke ya shi aibu kwarnaka jihar malariya jamhuriyar niger da malam mustapha kadangare je zuma kwarnaka da babban imran shi ma je zuma kwarnaka da malam mubarak je zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya tashi lahiya magana sahibawa ila likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar assalamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya tun zuga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Qur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To da idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda annabi suleiman a.s. ya buƙaci mukarabansa su kawo masa gadon sarauniya bilkisu na sarauta kafin ta iso wajensa tare da zababu daga cikin masu ba ta shawara sannan bayan isowarta da aka tambaye ta shin wannan shine gadon sarautanki sai ta ce kamar shine a nan da ta ce shine ba ta yi daidai ba don ba ta da tabbaci sannan idan da ta ce mai kama da shine wannan kuma ya saba wa matsayin annabawan Allah wa'anda suna iya kawo shi da mu'jiza kamar yadda annabi suleiman salam ya yi wannan ya nuna cewa ta zaɓi kalmar da ta dace wajen ba da ansa wannan kuma ya nuna cewa tana da ƙwaƙwalwan fahimtar al'amura da sauri banda haka ta faɗa annabi suleiman salam kan cewa kuma an ba mu ilimi daga gabaninta kuma mun kasance masu sallamawar al'amura ga allah wato mun riƙa mun tabbatar da cewa kai annabin Allah ne tun kafin mu isa wajenka don haka mun miƙa wuya tun kafin mu shiga wajenka don haka ba ka buƙatar sai ka nuna mana wata mujiza don jawo mu cikin addinin Allah ta'ala wasu malaman tarihi sun bayyana cewa sarauniyar bilkisu ta ajiye gadon sarautanta a wani ɗaki kulle sannan akwai masu gadi da suke gadin ɗakin a irin wannan halin ne dai aka ɗauko gadon aka kawo shi ƙasar sham ko kuma falasɗinu kafin kyaftawar ido an karɓo hadisi daga muhammad ɗan musa ɗan almutawakkil yana cewa muhammadu ɗan yahaya al'attari har zuwa wajen abi sa'id al-khuduri wanda yake cewa na tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da aya wacce take cewa wanda aka bashi ɓangare na littafi sai ya ce wannan wasiyin ɗan uwana suleiman ɗan dawuda alaihi masalam ne sai ya ce na ce masa ya manzan allah zancen allah mai girma da ɗaukaka wacce take cewa ka ce allah ya ishe ni shaida tsakanina da ku da wanda yake da ilimin littafi sai ce wancan shine ɗan uwana aliyu ɗan abi talib salam kamar yadda ya so cikin littafin amali na sheikh as shafi na 659 sannan ya zo a cikin basa'ir darajat shafi na 236 an karɓo hadisi daga muhammad ɗan al-hussein da yaqub ɗan yazid har zuwa wajen yazid ɗan muawiya yana cewa na cewa baban jafar salam ka ce allah ya ishe ni shaida tsakanina da ku da wanda yake da ilimin littafi sai ya ce mu ne ake nufi kuma aliyu shine na farkonmu kuma mafifici cikinmu mafi alkhairi daga cikin mu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin malaman sunna an danganta wannan ayar da wasu sabai da dama wasu sun ce aliyu da abi talib salam kamar yadda malaman shi'a suka tabbatar wasu kuma sun ce abdullahi bin salam ne wasu kuma suka ce salman al-farisi ne da sauransu sai dai babu guda wanda ya inganta daga cikin wa'annan hadisai in banda waɗanda aka danganta shi ga aliyu da abi talib alaihissalam ta hanyoyi daban-daban banda aka mun san cewa a lokacin da muawiya da abi sufyan ya karbi iko da daular musulunci ya zuba kuɗi wa wasu a kan cewa su kirkiro hadisai su danganta su ga manzon allah sallallahu alaihi wa wa'anda a cikinsu kada su bar wata falala ta aliyu da abi talib alaihissalam sai sun kirkiro hadisi sun jingina wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda zai jingina falalar ga wani sahabi daga cikin sahaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da haka yake son ya batar da dukkanin falololin da ali ibn abi talib ya yake da shi don haka gaskiyan lamari shine cewa ali ibn abi talib alaihissalam shine da iyalan gidansa ma'asumai su ne wa'anda ilimin littafi yake tare da su a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba za su rabu da alkur'ani ba har sai sun riske shi a tafkin alkausar a ranar kiyama don haka ne aka ruwaito cewa a lokacin da imam ali da abi talib alaihi salam yake halifanci sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sahabbinsa wanda ya kira salman al-farisi ya rasu a garin Mada'in na kasar Iraki. Imam Ali ya sami labarin rasuwansa a lokacin da ya rasu. Ya rike hannu ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke tare da shi a lokacin suka je kasar Iraki a cikin kyaftawar ido suka yi wa Salman farisi jana'iza sannan suka koma kofa a rana guda tare da karamar da Allah ta'ala ya yi masa. Wannan kaɗan kenan a hakkin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tunzu kuma sai shirinmu na ƙashe shirin nan na duniyarmu a yau. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da wannan yanki na yammacin Asiya wato gaba ta tsakiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan muhimmancin haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi da kuma wato da hakan ya bayyana a ƙarƙashin makon haɗin kai na maulidin manzo mai tsira da amince da iyalan gidansa sannan kuma da yadda wasu ƙungiyoyi masu wuce gona da iri suke ƙoƙarin yi wa wannan shirin na haɗin kai kafar angulu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farkonsa zuwa ƙarshe. daga ranar 12 ga watan rabiul awwal na kowace shekara zuwa 17 a gare shi an ware su a matsayin makon haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi mabiya wato mazhabobi daban-daban waɗannan ranakun masu albarka na haihuwar manzon allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa suna a matsayin yunkuri ne na tabbatar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi bisa la'akari da saɓanin ruwayoyi na tarihi da ake da su na hakikanin ranar haihuwar ma'aikin Allah Muhammadu dan Abdullah tsira da aminci su tabbata a gare shi da iyalansa yayin da musulmi ahalus sunna ko kuma a ce mafi rinjayen su ba dukansu ba suke ɗaukar cewa an haifi manzo mai tsira da amincin allah ne a ranar sha biyu ga watan rabiul awar mafirin jayin shi'a su ma ba dukkaninsu ba suna ɗaukar cewa an haife shi ne a ranar sha bakwai ga watan na rabiul wannan sunan na makon haɗin kai kuwa ya samo asali ne daga juyin juhalin musulunci na iran wanda ya gino akan haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi wanda ya jagoranci juyin musulunci na iran marigayi imam khomeini ne ya baiwa waɗannan kwanaki bakwai sunan makon haɗin kai domin ganin an sami wato haɗin kai da dunkulewa a wannan wata mai albarka tsakanin musulmi daga cikin jawaban imam Khomeini dangane da haɗin kai da muhimmancinsa a tsakanin mabiya mazhabobin sunna da shi'a iran yana bayyana cewa abu mafi hatsari shine ƙoƙarin haddasa saɓani a tsakanin sunna da shi'a da yin maganganu na tayar da fitina da mayar da waɗanda suke 'yan uwanmu ne na musulunci abokan gaba. mun gode allah saboda a ƙarƙashin juyin musulunci a iran babu saɓani na ɓangaranci a tsakanin ɓangarorin biyu domin duk suna rayuwa ne a tare da juna a cikin ƙauna da 'yan uwantaka halin suna da suke da yawa a iran suke kuma rayuwa a yankuna daban-daban na iran ɗin suna da manyan malamai mu da su muna ɗaukar juna a matsayin 'yan uwan juna kuma suna nuna ƙin amincewarsu da masu haɗa kai da 'yan sahayoniya a bisa wannan ginshiki ne na haɗin kai a tsakanin mabiya ahlus sunna da shi'a shekaru 40 da suka ga shuɗe jagoran juyin musulunci ayatollah sai da aliyu alhamna'i ya wani bayani wanda ya fito da yin bukukuwan murnar haihuwar manzon allah na tsawon mako guda da yake farawa daga 12 ga watan rabiul awwal zuwa 17 gare shi a wannan tsakanin ana gudanar da taruka da gabatar da jawabai domin karfafa danƙon zumunci a tsakanin al'ummar musulmi har zuwa yanzu kuwa a kowace shekara a duk lokacin da waɗannan rarako na rabiul awal suka zo to ana raya su ta wannan hanya da muka ambata a duk faɗin iran da sauran ƙasashen musulmi watan rabiul awal wata ne mai kyau wanda rahamar allah ga dukkanin talikai ta bayyana a cikinsa saboda haihuwar muhammadu dan abdullah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalansa saukar wahayi ga wannan annabi mafi girma tsakanin dukkanin annabawan da allah ya aiko masomi ne na 'yantar da bayi daga ƙangin zalunci da suke ciki sannan kuma da shimfiɗa ginshikin adalci da zaman lafiya a tsakaninsu saƙon da shugaban halitta wato muhammadu ɗan abdullah amincin allah su tabbata a gare shi da iyalansa tsarkaka ya zo da shi saƙo ne na sulhu da rahama da jin ƙai ga al'ummar musulmi da ma bil'adama baki ɗaya kamar yadda allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya bayyana cewa ba mu aiko ka ba face rahama ga talikai bugu da ƙari a rana irin wannan ce ake tunawa da haihuwar imam ja'far sadiq alaihi wanda jika ne ga manzon Allah kuma imami na shida a cikin jerin imaman alaihi alaihimussalam to wani abin takaici shine yadda a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran take mayar da hankali wajen haɗa kan musulmi da kasantuwarsu a dunkule waje guda da kuma hana bullar duk wata baraka tsakaninsu wasu fanɗararru masu jingina kawo da mazhabar ahlul baita alaihi salam sun sha alwashin yi wa hakan kafar angulu ga misali masu irin wannan halayya kan mayar da hankali wajen yin batunci da cin zarafin duk wasu mutane da 'yan uwanmu ahalus sunna suke gani da kima da daraja ko kuma yin izgili da hanyoyin ibadunsu. a wurin mafi rinjaye da kuma manyan malaman shi'a cin zarafi da ɓatunci ga mutanen da ahalus sunna suke gani da wato da daraja da kima haramun ne domin a matakin farko yana rusa ginshikin 'yan uwantaka da haɗin kai wanda alkur'ani ya kira gare shi hakanan kuma yana raunana ginshikin zaman lafiya da tsaro hakanan kuma yana jawo gaba da ƙiyayya a tsakanin al'ummar musulmi da suke 'yan uwa ba kuma boyar lamari ba ne cewa malaman shi'a suna jaddada kubutarsu daga irin waɗannan ƙungiyoyi masu tunani na haddasa fitina tsakanin al'ummar musulmi sai dai wani abin da ya fi hakan takaici shine yadda masu san fitina a ɗaya ɓangaren suke jifar mabiya ahalbaita alaihimus salam da ayyukan da wasu wawaye da suke jingina kawo kansu da wannan masaba ta iyalan gidan manzo suke yi a duk lokacin da suka kalli ayyukan da masu wuce gona da iri da suke jingina kansu da shi'a sai su yi wa dukkanin mabiya a baiti kudin goro shi kuwa tsatsauran ra'ayi a ko'ina yake ba abu ne wanda za a iya amfani da shi ba a matsayin wato makamin da za a bata sunan kowane bangare kamar yadda a bangaren wato mabiya ahalbaiti akan samu irin waɗannan fanɗararrun to a bangaren 'yan uwa sunna da akwai fanɗararru masu tsatsauran ra'ayi da wuce gona da iri da haɗin kai a wajensu shine bin ra'ayinsu na tsauri mafita a yanayi irin wannan ita ce baiwa mai suna sunan da ya dace da shi ta hanyar killace masu tsawon ra'ayi daga kowane bangare suka fito da mai da su wato wani abu guda ɗaya wanda baya wakiltar wannan bangaren balle wancan yin hakan zai taimaka wajen mai da waɗannan masu tsatsauran ra'ayin koma baya a cikin al'umma. masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda kwarewar lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara muna kuma yi muku fatan alheri a cikin waɗannan ranaku na makon haɗin kai na murnar haihuwar manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa to amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. thank you to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki dama da yake masu lokaci Hassan Barka sake dawo domin ta sosa da gaskin labaran da aka saurara. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana da babban hadari wanzuwar kungiyar daesh a kasar afghanistan mr abdullahiyan na mai allah wadai da hararen ta'addancin da aka kai makonnin baya bayan na kasar ta afghanistan kuma a cewarsa babban hadari ne wanzuwar ire-iren kungiyoyin 'yan takfiriya a wannan kasa ya bayyana hakan ne yayin ganawa da sakatare janar na ma'aikatar harkokin wajen kasar austria wanda ya ziyarci kasar iran a ranar asabar ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma bukaci kasashen turai da su dubi halin da 'yan afghanistan ke ciki da idan rahama musamman hakkin su da kuma yin tur da hararen ta'addancin da ke faruwa a kasar mutane sama da arba'in ne suka rasa rayukansu a wani hari da kungiyar is ko kuma daesh ta ɗauki alhakin kaiwa a wani masallacin 'yan shi'a da ke birnin kandahar a ranar juma'a da ta gabata kasar siriya ta zargi isra'ila da kashe mata wani jami'in gwamnati a kusa da tuddan golan bayanai sun ce an kashe jami'in ne ta hanyar harbin bindiga a kusa da gidansa da ke kusa da kan iyaka da isra'ila kafofin yada labarai daga isra'ila sun nakalto daga wasu majiyoyin soji cewa Medhad Saleh yana da alaka da kudu da dakarun kare jun juhal musulunci na Iran. Sai dai har yanzu kamar da ta saba akan irin waɗannan lamurra babu wani bayani a hukumance daga bangaren isra'ila midhat sale wanda tsohon ɗan majalisar siriya ne kuma ɗan kabilar druze dama ya taɓa zaman gidan yari na tsawon shekaru sha biyu a isra'ila bisa zarginsa da kasancewa memba na wata ƙungiyar gwagwarmaya ta siriya a yankin golan da isra'ila ke cewa tana shirya kai hare-hare kan fararen hula da sojoji a iyaka da isra'ilar ana da fargaba dai a game da yadda kisan jami'in wanda shine dan majalisa mai wakiltar yankin na tuddan golan a majalisar dokokin siriya ya tayar da wani zaune tsaye a yankin amurka ta ce tana bibiyar lamarin sace wasu 'yan kasarta su kimanin goma sha biyar a kasar haiti kafin hakan dai rahotanni sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane da dama a kasar ta haiti ciki har da wasu amurkawa sha biyar mutanen na wani rukunin ma'aikatan addinin krista ne waɗanda suka haɗa da iyalansu ciki har da yara babu wani cikakken bayani dai game da garkuwa da mutanen amma mahukuntan amurka sun ce suna sane da lamarin haiti na daga cikin kasashen da aka fi aikata garkuwa da mutane a duniya yayin da 'yan bindiga ke amfani da rikicin siyasa da rashin tsaro don neman kuɗin fansa wani bayani da aka fitar ya nuna cewa sama da mutum 650 aka yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa tun daga farkon wannan shekara ta 2021 wanda ya linka har sau uku idan aka kwatanta da barawar haka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa wacce daga birnin tehran a gambia ɗaruruwan mutane ne a banjul babban birnin ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana don neman ganin a hukunta tsohon shugaban ƙasar yaya jame masu zanga-zangar a banjul sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta cika alkawarin da ta ɗauka na binciken cin zarafin dan adam da ake zargin tsohuwar gwamnatin jami da aikatawa yaya jami da yanzu haka ke gudun hijira sakamakon matsin lambar kungiyar ecowas na da karfin faɗa a ji a cikin gida musamman ma a fagen siyasa a baya bayan na ma an buƙaci jam'iyyarsa ta kulla ƙawance da shugaba adamu barau da ke kan mulki da niyyar tunkarar zaben shugaban ƙasar da ke tafe sai dai jami da ke gudun hijira ya kalubalanci ƙawancen da jam'iyyarsa ta kulla da jam'iyyar shugaban ƙasar mai ci da nufin tunkarar zaben shugaban kasar na ranar 4 ga watan disamba idan fa Allah ya kai gwamnatin venezuela ta ce ba za ta halarci tattaunawa karo ta hudu ba da 'yan adawa na kasar wace aka shirya yi a colombia ranar litinin 18 ga watan oktoba nan gwamnatin ta ce ta yi hakan ne saboda mika wa amurka wani dan colombia makusancin shugaba nicolas maduro wanda amurka ta ce tana nema bisa zargin halitta kudaden haramu a ranar asabar ne aka tisa kiyar alex sab zuwa amurka daga kasar kabirdiya shugaban majalisar dokokin venezuela ya danganta lamarin da tsokana to da wannan zamu ga kare sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya